ɗaya cikin jigajigan jam'iyyar APC mai mulki kuma tsohon ministan matasa da wasanni barista Solomon Dalun ya koka cewa akwai rikicin cikin gida da ke haramar barkewa nan ba da jimawa ba. Barista Dalun ya ce rikicin yana da ruwa da tsaki da kokarin mallake jam'iyyar gabanin zaben shekara da uku. Abubuwan da yake faruwa yanzu dai jami'anmu na apc wato kaman za a yi mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne domin a yanzu da nake magana an rushe ma jami'an ke da bai da membobi ko shugaban kasa ba memba na APC ba su kumitojin su ne membobin jami'an amma bai su ba wanda yake fati domin an rushe memba na kowa saboda haka mu yanzu ma ba yan APC ne sai an dawo mana da takada mun je tukuna mu sake shiga jami'a kamar shigan soja saboda haka wannan da suke wannan jami'a yanzu wannan kwamitin shugaban kasa ba dan APC ne. sai ya sake zuwa gaban wannan kwamiti wannan a ita ce matsayin hankali bai dauka abin da suka yi ba. amma tsohon shugaban kwamitin tsare-tsare na jam'iyyar apc ibrahim masari ya mai da martani yana cewa akwai rashin fahimta ne ɗungurungun a cikin al'amarin. abin da ni dai na sani an ce an rusa shugabannin jam'iyyar apc daga mataki na mazaɓin kansila har ya zuwa jihohi da mataimaka na national officers da masu riƙe da ofisoshi na yankuna wato abinda ake kira shiya-shiya ni ya ga abin da sani kenan sannan sai aka ce za a sake yin updating ko kuma sabunta ainihin wannan rijista waɗanda da ba su yi rijista ba a matsayinsu na 'yan jam'iyya kuma suna cikin jam'iyyar apc amma ba su da wannan kati abin da ake kira membership su za a yi musu waɗanda suke da shi kuma za a sake sabintawa a samu kundi cikakke a sanya sunan da mutane. To sai dai ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum musamman ma na jam'iyyar APC, Mustapha Shehu Rumu ya tsokaci akan batun yana cewa abubuwa na siyasa suna zuwa da rikice-rikice da damuwa da yawa kuma ba komai ne ake yi kaga an yi ma daidai ba amma dai a kowane hali a kowane mataki shi constitution wato kundin tsarin mulkin jam'iyya yana gaba da duk wani abu da za ka zo da shi saboda haka ala kulli halin su shugabanninmu muna ganin su rinka bin tanaje-tanaje na kundin tsarin mulkin jam'iyya saboda in ka sauka daga kansa in ka karya dokoki na cikin tsarin mulki in an je kotu to za a dawo da kai baya abin jira a gani shine yadda za ta kaya a lokacin taron ƙasa da jam'iyyar ke haraman yi a wani lokaci nan gaba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya